وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشدا دوتا بيوة الصفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبور إيه دا دريه دا أربعين دا أين حدود Allah ta'ala muke roƙon ya mana sai da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Eh, Gazin da bai baiti, yau mai baiti, ba san wuri bai ba. Baitin karanta baitin mana. Ya rubba ka'inati fil hayati li ahliha. azaban fasara filma ma'adi azaba da daman halitta ka'ina fil hayati ainihin rubba ka'inatin ta gane ko azaban fil hayati da aliha da dama za ka samu halitta zai yi ya ce azaban tana da daɗin magana a rayuwar duniya musamman ga iyalanta iyayenta na son jin magananta mijinta na son jin magananta kowa ta ne masa hankali fasarar azaban fil ma'adi ta zamo bala'i a lahira tun da kaga soyayyar da aka kila ba ta kware ba ce ba to da dama ka ina kaɗa shi matsala ka duk isur da ya yi shi gama gari da daman ka ina azban fil hayati li ahliha فصارت هذه الكائنة عذابا في المعاد الكلام واضح inda ينظر mu اندغام طيب العيش في الدنيا daɗin rayuwa a duniya ribul aishi fi duniya daɗin rayuwa a duniya dai kamar mun wuto ne Eh, sanin Allah son Allah sanin Allah shi fi dukkan rayuwa daɗi a duniya kamar yadda daɗi a lahira wanda ya fi dukkan daɗi daɗi ganin Allah kusanta zuwa ga Allah ko du'a'i za ka yi to ya kamata in ka yi ɗan kasan abin da za ka roƙa ba kuɗi ne daɗin duniya ba ba mulki ba ne ba daɗin duniya malam ba mata ne daɗin duniya ba ba gida ba ne ba ba ‘ya'ya ba ba mata ba ba dukiya ba daɗin duniyan da ita daɗi a daɗi san son Allah da sanin Allah haɗa alamtu to sai dai ya za a yi mu gane haka shi son Allah ne ba a ɗanɗanen shi ba inda an san Allah da an ɗanɗane son in ko mutum yi ɗanɗane son Allah to ya manta da rayuwa ta duniya yanzu kawai abin da ke gabansa ya za'a ga Allah duk wata muskila ma ta tafi shi dai ya ga Allah shi ne abin da ke gaban shi ya gan shi wata ran yana zaune kusa da Allah tunda Allah ya ce za a yi akwai nan da zai tara mutane su zauna kusa da shi ya yi hira da su su tambaye shi in ma ka iya irin tambayar nan ta kalli Allah ya akai kai Allah ne sai gaya maka نترك وندخل في الدرس طيب طيب العيش في الدنيا وفرحه بربه سبحانه وتعالى اعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه murnan mutum murnan bawa da rabbihi subhanahu da ubangiji ko haduwarsa da ubangiji murnan bawa wajen haɗuwarsa da ubangijinsa shi ya fi girma mimma ya farahul qarib daga abun da makusanci kan yi murna mina sultani daga sarki makusancin sarki ya yi murna sarkin kuma mai kyauta alaihi da ke yau idan aka ce maka yau kana kila gwamna na gaisawa da kai in kunsa da zai kira sunanka ko shugaban ƙasa an zai kira sunanka kowane sanata zai kira sunan ka sai ka jirgin da ganin gaban kai da bane balle yana karna maka yana menene akwai matsala An akwai wata matsala da ta ko fanarin ta duniya to malam ya wanda ya samu kusanci da Allah na shi aula a maimaita lalacin kawai wa farahu ma'ana al'abdu bi rabbihi subhanahu wa ta'ala azam ya fi girma daga mimma ya farafal karibu mina sultani yadda makusanci sama da murnan makusanci daga sarki mai kyauta alaihi bi sultanihi wa ma yujazi bihi al-musii'u abunda Allah ke saka wa mai sako da shi ko abubuwa duk an ga ne ya saba wa mai sako da shi min zai kisadari na bakin ciki zai kwasadari kuncin zuciya takura da ɓace rai da zuciya wa kasuwatil kalbi da bushewan zuciyar wata shattutahi da raba tunanin zuciyar mutum ga wannan ga wannan ga wannan ba guda ɗaya in ka zauna ka ji wancan ya watsa wannan ya fashe wannan ya taho wannan ya yi kaza ta shattatihi wa zulmatihi da tuhon zuciyar wa hazafatihi da yankewansa wa gammihi wa hammihi wa hazanihi wa khawfihi duka wannan a zuci ne wanda Allah zai saka musibu kenan kamar Allah abubuwan da Allah zai saka musibu zai kessa dare kaswatul qalbi tashattutul qalbi zulmatul qalbi hasazatul qalbi gammul qalbi hammul qalbi hazanul qalbi khawful qalbi kam tara wayannan suka taro a zuciya ai mutum na iya mutuwa وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الجموع يرتاب فيه يرتاب فيه wannan abu da aka faɗi wani lamari ne la ya kadu mallahu adana hissun wanda ke da ɗan ƙanƙanin ji da rayuwa Bai yin ko da kusa da yar fihi ya shakka a cikinsa cewar wannan abin bikul ɗin nan baya shakka aka ba balil gumumu wal humumu wal ahazanu wal biku uqubatun ajila na duniya damuwa gammu eh, shi gammu kamar yadda kuka san shi abin da ya same ka kana tsakiyarsa me ke kawo gamu mutuwa ko rashin lafiya ko asara yau ka ɗebo kaya farkon fara ɗebo kayan ka na farko aka tafke kayan na aka dafe ko shawara mutum ya baka rana ya shiga uku kai ka bani shawara in je in sayo gashi na sayo ga abin da ya faru gammo kenan kaga dai in dai kayan nan bayan bai zo ba ina cikin gammo a kasuwa yana gammo a gida yana gammo ina bacci yana gammo kuma mai ke cikin cikin gammo gumo wal humumi da damuwa kuma shi humumi mai raba su da gammo abu ne da zai zo gaba kana tarar da kamar a ce maka sati mai zuwa to ba za mu ce fcc ta yi girba ana neman ka a caji ofis din dpo ya zo ya ce ka zo fati mai zuwa yau ba muna talata laraba ta litinin kwatu mai shiga talata ko a ce to sati mai zuwa ana neman ka ba za sai ka shiga ga homo ka ce ba komai dama abokina ne sai ka yi dpo ya taba neman kalami lafiya ba kasuwa kuke ba ba komai ba ba ka da alaƙa da shi ba ku gaisuwa da shi zai kwankwasa gidanka yake to da Allah ko a kansa ko da turo wasu jami'ai ke ce ta sai mai zo ana neman ka kaji ka yi ka zo ana neman ka ta caji wasu karfe kawa dole ka samu gumumu a humumu kai tun da abun bai zo ba ana iya fasawa in ka shiga kafa kakila ana iya warkar da abun shi ne hamu, gumumu abin da ke ciki humumu abin da zai zo a hazan wannan kuma ba ya raba su da sauran musibar ta riga ta uku in asara sai an yi in mutu a ne an mutu in menene ma an riga an yi kawai wannan yana cin ka ne ya riga ya same ka wadda samun takuruwa kuntata. na talauci ko na lafiya ko na jama'a ko na menene ko na dangi ko na mace ko ita masu mujan miji habar wannan duka tun ajira in ka shiga ɗaya cikin na akwai abin da kai wallah fa'alta su yana لذلك أصابك كل هذا ko ba tun ajila baƙiyar ajila fil akhirati na lahira na jira notice ake maka ka tuba ka gyara Allah ya gyara ka an gane saboda haka nan wa'annan bal al-gumumu wal-humumu wal-ahzanu wad-dhiqu uqubatun a'jilatun ko yaro kan shiga matsala sai rasa inda zai sa kansa sai dai yar matsalar san kabi da ya karama ce wa narun dunyawiyatun wuta ne na duniya banda nan wa na hadiratu nan gaba kuma jahannama na zuwa wannan sakamakon sabon Allah ne kamar yadda can baya ai mun yi sama da kusan hamsin da ɗoriya na sakamakon zunubai ko mu toshe da daɗewa wal ikibalu ala Allah ta'ala wal inabatu ilayhi wal ridha bihi wa anhu وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة للعيش الملوك إليه البتة وتدر فافر الله كوفيس كنتن الله جدا جدا ليلا نهارا والإنابة إليه دم يدعى الأمر أن ذو قريشي والرضا به دلنقما قدرت yarda da Allah da abun da ya hukunta wa anhu da yarda daga abun da ya zo daga gare shi umar ne dan abdulaziz aka ce ne kake sha'awa ita yarda Allah hmm, yarda Allah na ke sha'awa shi ke ba ni sha'awa hmm? oh, can da jama'a shi ne warrita bihi wa anhu wamtila'ul qalbi da cikan zuciya min mahabbati da son Allah mana ya zama zuciyar ba komai a cike sai Allah daga Allah saboda Allah don Allah suwa ga Allah wallaju bi zikirhi da furta ambatonsa nan zaman mu anan kowa ya yi jingun jingun tun ana shigo da kai ba ka jin daɗi wata rana da ba a tsaya a kofa a ce fita yau ba za ka zauna a ciki ba sai ka canza kofa ta wata kofan ka shigo amma yanzu ana zuwa da kai ne dole kamar ba da amma za ka fa ba a kwana a tashi an ba ka shekara goma je ka rubuta daga yau zuwa shekara goma in dai baka fasa ba kullum sai an shigo da kai wata ran ka shigo a haɗe to wata rana in an wuce haka za ka waye gari idan aka hana ka wa sai ka kai ƙara lahaji bai zikiri ba zane yanzu za mu fara karatun nan kawon babu nan ƙarshen ta yanzu na sai a ce maka takwas ta yi takwas ta mu kuma na gaba mu fara ba ba mu fara ba da zama ku ce takwas ta yi wallahi bai zikiri wal farahu ma'arifa ma'rifatihi murna da annashuwa ta hanyar sanin Allah sawabun ajiru lada ne na kusa-kusa alama kai dan aljanna ne ka kai martaban in an ce Allah sai ka ji wani daɗi matsayi ne yau ta kai Allah ya yarda da kai ana ce hayya ala sala baka ga ta zama ba hankali ya tashi Allah na kira ba zaunawa ko ka da lafiya Allah ba shi in ka miƙe ka faɗi shi kenan sai to Allah ka gani ka rige ni amma kana iya motsi a ce ya hayya ala sala ka gyara zama gaskiya son Allah bai shiga zuciyarka ba ka cikin masu son Allah sai dai akwai son Allah na asali amma diyan da hayya alal fala wace kira kira ne na Allah ko so zuwa ka ba ko mai kake za ka yanke daga gare shi amma in martaba ka ba ta kai haka ba ka tuhunci zuciyarka kana da matsala sai kai kokari ka goge matsalar akwai zunubai da kake yi suka janyo ba ka jin daɗin haɗuwa da Allah suka ci da su don haka nan murna da ambaton Allah murna lokacin karatu ya yi murna lokacin ka alama ne na mutum na son Allah sakamako ne aka faka tun daga duniya aka baka fa? yanzu baka gani da eh, yaho ko yarinya ba fa manta lokacin boko ko ana ce lokacin tafiya boko yayi za a yi haka ya tashi ya hanga ya yi wane ne ina kallon wurin amma in islamiyya ne zai je daga waje ba mu tashi da ruwa hmm. za a yi wa za a nemo wa boko uzuri amma ba a iya nemo wa islamiyya uzuri yaro na zaune na yin islamiyya sai a a cewa ba a cewa malam to yaron nan ya ya shiga makaranta yanzu makarantar su ba a sako su sai karfe biyu ina roƙo a yi masa uzuri zai dinga zuwa biyu da rabi zai dinga zuwa biyu da rabi to ai ma mu makarantar mu ba su da bambanci da ta boko kwali ne a can nan ma kwali ne kuma gwamnati take ba da shi a can za ka yi digiri a nan ma za ka yi digiri a can za ka yi masa digiri a nan ma za ka yi masa digiri a can za ka yi doctor digiri a nan ma za ka yi doctor digiri a can za ka zama farfesa nan ma suna da farfesa duk abin da yake a can akwai shi a nan to me isa wancan ya wannan hmm? wato da ba sun daga inda ya samu ba ya samu dai a gurin kila akalla ce daga wurare da yawa na farko ya sun fi ba da mahimmancin wancan ya koyi wannan sannan kuma to ana ganin ana samun kuɗi a can nan ma ana samun kuɗin wannan makarantun neman kuɗi ne illa wannan yana kusa da musulunci kuma kowannen su za a kaza wannan din nan ka baka nan ba takarda ka ba inda ba za ka je aiki da ita ba ba wata jami'a a doron duniya nan ba za ka je kai karatu a wurin ba sai dai babu bangaren ku za ka je ingila ka karanto musulunci in can ne zai baka sha'awa za ka je amerika karanto zai musulunci in can zai baka sha'awa kamar yadda za ka je saudiya ka karanto da wannan takardar babu inda ba za a tsance gaba amma sai ka ba da uzurin wancan akan wannan saboda ƙiyar da ƙur'ani ko shaitan ne zai saka abin da ya saka eh? to ana tallata abu tun da iyaye ne ke zai ke to a yi haƙuri yanzu idan yaro na zuwa makaranta ƙarfe ɗaya sha biyu za ka ga mamansa ta zo ina son a bani wance za ta je da uku sha ɗaya ta ki bari sha biyu ta sha ha saboda tsayawan ka ta ci abinci wanda mu a boko na karfe ɗaya ne duk ma kowace tun da boko nan ana biya shi zuwa yamma dole in yamma karfe ɗaya za su zo to in babu na yamma sai ga an mayar da shi zai saboda in ba haka ba za ka ji jaraba ba don haka sai karfe biyu da rai don haka nan son addini murna da addini sakamako ne lada ne daga duniya mutum Allah ya kawo masa shi وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة وتمانا داد wata وتا الجنة وتا رايوات da dangane ga rayuwar masu mulki yanke rayuwar addini ta fi dukkan waɗannan rayuwa daɗi sai dai mutum bai dangane ta ba وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول نادي شيخ مسلم شيخ الله كفرك كيزوشي الصدرانسا ينا سوى أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة lalle a duniyan nan akwai wata aljanna wanda bai shiga wannan aljannan ba ba zai shiga aljannan lahira ba ba zai shiga lahira ba zai shiga aljanna a lahira ba sai ka shiga wannan aljannan ta duniya kaga ko da ba mu yi sharhi ba ba ka shiga aljanna sai ka fara jin daɗin bautan Allah ba ka shiga aljanna sai ya zan da gaske kana ga irin waɗannan majalisun raudatun min riyadil janna wa'annan majalisun hammala iko eh, na fariya da su na fari ana ce musu dausayi sarauda na riyabin janna idan kuka wuce wani dausayi daga dausayin aljanna ko tsaya ku ci abinci kuma a wurin kana ba kokalai ko kaji ana ta abu yaƙi karewa yaƙi karewa shigo ciki matso akwai wani abu da suke ce kai ma zuciyarka ka samu giza'ul imani giza tausayi da daga cikin dausayin aljanna wa qala li marra ma yasna'u a ada'ibi yana magana da ɗalibinsa irin magana ɗalibi da malami malamin na kwantarwa da ɗalibin hankali ita makiya na ya za su yi da ni gaba ta yi gaba makiyana ya za su yi gari me za su yi ne wane mutum ana jannati wa bustani fi sadari aljanna na da gona na na cikin zuciya ta kun ga yara ku yi ƙoƙari ku yadda ƙura'ani eh, saboda manya ne ka san wankan janaba ya zo ka san abin da ya waje ba a kan iyayenka ya zo ka san abin da ya waje ba kanka zuwa da ba za ka wace ba ya kamata ka san addini ka san da haram ka riga ga girma amma gata yan ƙananan yara hatta manya abin ne gata shi kawai babansa abin da yake so ya karatu har abinci ake baka an yafe maka aikin gida me ake nema kai karatu kawai haɗinki ake maka a gunshi gobatsen da haffa abulan wanki ake ba shi to in in ka yi karatu ba aika ta amanin iyaye ka to ka yi ƙoƙari kasa wanda ine ne ka ka haddace ƙura'ani ya nemi ka sa dausayin ya kama ma fuloti ya sa ma fulotin dausa yi wurin noman shinkafa da kayan lambu ainihin a cikin zuciyanka in aka ɗauke ka aka walola ka cikin kurkuku da dausa yin kawurin cin ka da shanka na ciki in aka kora ka cikin sahara ba sai komai ba kana tare da ubangijin ka cikin sau da kanan ya za a yi makiyana a ana jannati wa bustani fi sadari sai sa ka gaba damu da kurkuku ba ba damu da kurkuku ba kamar manomi ne ka kore shi an ba ka sati eh, uku kakkaro gari kila sai ka kara ina ba alaji malin shehu ba alaji shehu ba alaji shehu daban malin shehu zai wata an kore ka yanzu a gari an matsar ma daurin ta lalata ba bakin rabi an na jin gazin ka dawo sai ka dawo da kuɗi yana zuwa ka sa lambu me za ka noma alayyahu hmm? ba dai kubiya ba ba za ta yi ba kubiya sai ka kai wata lafiya lafiya aljanna kana tare da kai to haka malamin addini in ka kulle shi ka ba shi lokaci ya yi noma dama abun nan ne sa yake fitowa ina mutane kan don ka kulle shi ya samu wurin tunani wurin sake-sake wurin da zai shirya abubuwa wurin menene in an kashe shi ya tafi aljanna in ya dawo ya sake wata nabi to ya za a maƙiyan zai da shi ta ina zai kullo masa riga ba ta dame shi ba ballantana ce ku hana shi riga abinci bai dame shi ba ballantana ce ku hana shi abinci gida bai dame shi ba ballantana ce ku fita shi a gidansa bai da shago ballantana ce a kwace shago, a rusa shago. bai da shanu tana ce a kwace shanu hmm. gonansa shanunsa da shagonsa da gonansa da raƙumansa duk suna cikin zuciya Allah ya sa kun ji kuma kun gane illa yanzu dai a duba ta ya za a yi aikin nan mu gaya wa Allah tun da yanzu kana barin wa'in na gani kake ba za ka rayu ba gani kai ke za ka halaka kafin halakar ta zo ba wani za ka rayu amma mu roƙe Allah ya sa abin a zukatanmu kada ka je ka aikata ba tare da ka fahimta ba ka bari ka fahimta tukuna da kanka ka gane ko fustani fiye sadari in rubutu fahiya mai idan na tafi da gona ta nake tafiya la ko bi ba ta rabuwa da ni wa ina wa ko hubsi ko habsi khalwa kullum ne ce ya tafi kafi an ka ɗauke shi aka kai shi cikin gurin ba aka ja aka rufe to ya tafi kalwace Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri ya zauna ya fara tilawa ya fara shi ya hudu ba kaza ya fara rubuta kaza ya fara tattaro kaza ya da kowace aya da wannan tarihi da wannan tarihi ya haɗa har akwai lokacin da aka kwace masa littafi a yi kunsai aka kulle shi sai ga juzu'i mujalladi kaza ya fito mujalladi kaza ya fito a kurkuku mujalladi kaza ya fito a kurkuku aka da kwace ne ta tabar aka kwace aka fashi a kace shi kadai sai dinga rubutu da gawayi sai ya rubuta point point din da ya wannan in shirya babi kaza ya rubuta shi da gawayi in ya rubuta babi kaza sai ya in ya shirya babi kaza gaba ɗaya sai ya fara littafin har ya kare shi da gawayi a ɗan wuri ɗan ɗan ya tara shi yana shirin ya fita ya fito da shi daga duniyar babu mai dole shi duniyar akwai ga sunan littafi ga bukaddimar littafi ga babukan littafi ga abin da shirya a ciki zai sanya kaza zai taba kabiya kaza zai taba kariya kaza wannan ayawi kaza za su dace da kaza wannan hadisai kaza za su dace da kaza maganan maliku maganan shafi zai iya shiga a nan abu hanifa da suka yi kaza suka yi a gaba kaza kaza a nan ne abu hanifa ya gano kaza ya hada wannan babin ya hada wannan babin sai ya kara littafin Ɗan wani zai ziyara yake to ga littafi na hada amma ga shi ga shi ga shi to masu masu na su ma kansu yana tsaye ga oda a tsaye ina wani lafiya kaza sai matsala kaza da Allah matsala kaza ke eh to ka gan kada bai matsala kaza matsala ka ce an ba ku minti biyar amma ina ji ke yi ka mas'ala kaza mas'ala kaza ga yadda za ku yi da ita ga yadda ka ba ga doga kaza sai ka haɗa babi kaza ta shi wannan ba babi kaza ta shi wannan ba bi kaza ya tashi shi kuma yin yana ɗauka yana ɗauka in yi fita sai fita shi rubutu ya ce ga littafin malam daga kurkuku ta kai aka hana masu ziyara ziyara akwai lokacin da ta kai aka hana kwama ma ya gan shi saboda domin ganin sa duk wanda ya je zai dawo da littafi ba mai ziyara ba irin wa'annan tafi wanda zai je ga kai ta kuka bakin ciki ganga a wannan tasha yanzu kai ne za a yi wa kamar da ni fashe da wasu da langa kai fashe ne ta irin wa'annan kakko sake barin wani wata tasha ta sake shigo ne yana zuwa kawai da kaza da kaza in ka je ku yi kaza ku dauke kaza ku dauke kaza ga yadda za ku yi kaza ga yadda za ku yi kaza ga yadda za ku yi kaza ga yadda ana ya isa haka da kaza kaza daga nan ku fara fara kaza sannan ga yadda ka dubi sani kaza zai ga da ɗinka zuwa kaza kan menene kaza zai maka ga ne kaza menene kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma ya tunawa amma dai wannan mana da littafi yana da alaka da kaza ka je ka nemi littafi ɗinka haka ka duba ba zai kaza ka yi kaza ka yi kaza ana ya isa haka ya isa haka malam fito ba mu shirya ba fa ku nan masu baccin nan ko ne aka kawo ko za ku yi mana wannan aiki duk wani yankunan ne ku tafe shi in ku ba ka ban koran muku shi ban bukatan wani ne yankunan ne yauwa ka na ga kai da kai ra'ayi duk wanda ne ka taba shi ne wannan da tsan dama dama sai kuma rubutu kake a makaranta ta nan makarantar ku ce ka tafi makarantar ku ce a makarantar ku ake rubutu mu nan ba a rubutu na'am mu kuma mu daura ku in ba haka ba za mu kira iyayen gidanku za mu kora daga nan wurin da ce duk ku kwashe ina ku ina ku idan su ma da ciki shi ce bai eh, bi jama'an ka ka fita waje na'am ne kuma ina nake eh, Yauwa, idan an kulle shi ya kafe kalwa kamar yanzu kana aiki kake to ka dakata kai sallama da iyaye ka sallama da mata ka sallama da gidan ko zan je yi tikafi zan je yi tikafi daga yanzu ne kuke nema ga gero ga dawa ga abinci ga kuɗin kashewa kada in ji an je an roƙi wani mutum na rashin lafiya ya faru ku je can wajen asibiti din an rubuta kaza ku je a rubuta abin nan ɗinsa kada wanda ya neme ne sai bayan kwana goma nan ko baka sallar gida ba ka zo aka kama ka aka tafi da kai aka kulle ke lafiya lafiya in ha inna sai khalwa wa qatali shahada wa zai irin wannan ai duk wanda ya kashe irin wannan zai ji cikin sa tambayi hajjaji da ya taɓa sa'idu wani jibai ya yi mummunan mutuwa bayan ya kashe shi a bayan kwana uku ne ko kwana ne ya mutu amma kafin ya mutu sai da Allah ya sa masa ciyon da sai ya dinga sa halin sauta ga hannun ya faɗi amma ƙashin na sanyi haka zai sa hannun a ciki yana hannun na ci na tsayayyayyayyayya amma shi bai ji haka ya kona hannayensa kam da kafafuwarsa tuk a duniya in ya kwanta bacci kawai sai ya gaga sa idu bin jibari ya cakume shi kuma bai da iko ya masa jijjiga shi me ne ma ka kashe ya bude ido ya kira wani ke cewa kira ina da hasan al-basri kullum da kwanta bacci ni ban san abin da hasan da sai izu jin dole ji bai ba kai shi na ina kwanta bacci sai bacci ka ban ka gani ai na ce ma ka daina taba malamai in dai kana taba malamai wata rana za ka taɓo waliyin Allah kala kala ne so kila ba mamaki wanda kake gani ne ba wali ne ba amma wata rana ka je ka jangolo ka taɓa bawan Allah ka duhu man adali waliyan azan ta hobil harbi ka dubi wannan magana hadisi ne ingantacce banda wani hadisin Allah na cewa ina ɗaukan fansa wa masoyina waliyina kamar yadda dai kan ɗauki fansa daga abin da aka shi masa gida kasan dai muddin ka kashe musu a gida kasan sai alama ko ba daɗe ko ba jima in dai ina raye sai rama to saboda kawo kasari shahada wa ikhraji min baladi siyaha a kora ne daga gari wannan ka tafi shakatawa ka tafi neman karin ilimi har ce ma tarkata ina ka ina ka kada gari ya waye maka a gari nan ka ce masha Allah ku dauki jakarka ka nausa ka fita alheri ne ka tafi karatu wa kana yaqulu fi mahabbatihi yana fadi a inda aka kulle shi fi kala'a a wani kurkukun kala'a. law badaltu mil hadhihi alqa'a aw law badaltu mil hadhihi alqa'a dhahaban ma adala indi shukra hadhihi ni'ma ya ma in ka gane wannan maganan kai kokari gane ne ake so a ce lau zalto, inda zan bayar da mil a haɗe hilka a cike da wannan ɗaki da a zinari ma dala in bai bai daidai da gode wannan ni'iman ba malam nura a kai ba na ce ka tashe shi ba, bai wace ba kai nake nuna maganan karatu ne a ce maka ɗakin kurku a gila ƙarshen ta zai daga can zuwa nan zuwa nan zuwa nan yace inda ina da zinari daga nan ƙasa har sama na ɗauke shi na bawa gwamnati da suka kulle ni ban biya wannan ni'imar da nake ɗanɗana a ciki ba a daga nan sai ce fita kawai eh? kamar a je a kulle kan maimakon ka ce wayo Allah ka sanna ni'ima ta same ka kamar misalin na ce maka da aka koro mu daga shekaru aka takura mana muka baro ba koro mu a kore ba amma matsatsi da aka yi mana da muka ga ba za mu kwashe ba muka dawo nan ka sun masu mana matsatsin mu dawo nan da sun san haka za Allah zai mai da mu da ba su koro mu ba ko wanda mu zana can mu dinga masifa tsakanin mu mu ba mu yi rai ba ba mu mutu ba kamar su suna nan yadda suke ba su yi gaba ba ba su yi baya ba jinin su wanda suka yi har wancan lokacin har yanzu in gidajen su suna nan abokokin su ba su karu ba Mukuna aka takura mana aka matsa mana aka ci mutuncin wasu daga cikin aka bulakanta mu aka takura mana aka yi wane ne muka sai wuri aka je aka zagaya wajen gwamnati aka kwashe aka haɗa rikici kaza muka yi tsoro Allah sai yau da muran yau gashi idan wani ko ruwa ake ka zauna a baranda kana mana tsoro ta yi muke fita a cikin ruwan a kamfa muna zaune yanzu ana karatun nan za ka samu wajen wajen wandon can wajen husaini shi yana jin bbc ba ka isa kai masa magana ba in ka ce ɗan da yare ji ka da allah sautin na shigo mana ina ruwa nan da ku kuyi karatun ku ina ruwa nan da ku ni ma abin da ke iko mana ai mun gode wa Allah yanzu mun gode wa Allah yanzu inda a kan muke na wannan jama'a za su zama mun ne titi ma mun yi mana karan aiki titin nan za mu kai za mu ce gidan fa'ida to kan gaba da ma Allah ka san ran lafi ne mu dawo kan kwalta kuma nan ma ba mu kyauta ba to saboda kana nan inda son san haka Allah zai mai da mu to da ba mu taho ba amma ya sa ikon Allah ba sa san haka ba mu ma ba mu san haka ba sai da muka shigo muke ganin neman saboda haka nan inda za mu bayar da duk abin da muka bayar a lokacin nan a nuno mana wannan abun a gaibi a ce mu bayar da kuɗin da ke hannun mu kyan tuni za mu ba da su za mu ba da su don haka ke ce lau bazaltu mil a a ka'ati zahaban ko ka ce lau bazaltu zahaban lau mil a hadihil a ma a dala indi shukura hadihin nema allati wajadtu fil mahbasi aw qala ma jazai jazaituhum da ban saka musu ba ala ta ala ma tasabbabu li akan abin da suka janyo min litsuwa da na samu da ƙarin ilimi da na samu sakewa da na samu fi min alkhairi wani hari hada wa kana ya ƙulu yana cewa fi su judihi wa huwa mahabusu in yi sujada in yana sallah yi sujada a can inda aka kulle shi yana cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatik ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حكايتي هو في سجن عندما سجد دائما يقول ويكرر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله كان حكى الله يتعرض mutum na اكل انفا an sa karka an an sa gem an sa ke fa gem ga jami'ai na rike da sanduna ko wani zai zo ke zai da shi shi na me wannan ai me ya bambancin sa da wutan annabi ibrahim ai shi ma yanda aka jefa shi ana can waje ana kallo a shi ma ina cikin ima anan wahala da aka bashi waje daurin da aka yi masa ya kone wurin ya zama wani wuri sanyi ni'ima da ma mala'ika na zai na ɗauke masa damuwa wani mala'ika ne dabban aka turo daga da marubi ya san wani aida bai je ba yake ba shi kansa ba dole ne yi kaman yadda hikayoyi ke nunawa ya shiga sabar makunya kai wannan Allah na ka da karfi kai Allah ka Ibrahim ya kai Allah na ba shi saniya dubu hudu ga shi nan ka ba shi duk inda aka Allah Allah ka ya kai Allah amma bai musulunta ba mariya ce wa ƙanari marra wata rama ya ce min almahabosu min hubusai man haubisa kalbuhu an rabbihi ta'ala shi ne mahabus kullalle shine wanda aka kulle zuciyarsa daga Allah bai tunani zuwa ga Allah an aka kulle ka kawai gani kana tuna matarka kana tuna yayanka kai kuka kai kuka ka tuna gonarka kai kuka ka tuna katifarka kai kuka ka tuna abincin da kake yi haza mahabus amma an kulle ka an baka dama ta ganawa da ubangijinka inda kana duniya in an kira sallah dole ka fita ka fita da azhar ka fita da la'asar ka fita da magariba ka fita daga isha ka fita da kaza jarabar duniya ma za ta zo ta kulo ta hana ka cikin dake ake ta fita to amma can ba mai fidda kai ba a yadda ba shi kenan zuciyarka kuma kana walwala ka da Allah kai tasbihi ka more ka karanta qur'ani ka more ka tuna ka yi saƙe-saƙe nemomin Allah ka more ka tuna lahira ka more ka tuna menene ka more ka tuno aljanna ka more ka roƙi Allah aljanna ka roƙi Allah da tsari daga wuta ina za ka samu wannan ba a kurkukun ba haka shi ni'ima amma fa liman an Allahu alaihi al-mahbusu man hubi qalbuhu an rabbih ta'ala والمعسور كامن من عصره هواه سبحان الله وند هوان شي تكانه شي كوي الدين ده يكي سو اراو فشي هذا محبوس ولما دخل الى القلعه لو كتن ده يجي يقول كوكو قلعه وصار داخل سوريا يشيغا كركاشين جان وقت نظر إليه ainihin waƙala eh, eh, mai ke eh, cewa walamma da kala walamma da kala ilal kala'afi wasara dakila soriha nazara ilaihi wa qala nazara ilaihi ya yi daidai nazara ilaihi na rasa inda abin da ya shiga sai kalli kurkuku irin ɗakin da aka bashi da gidan da aka yadda aka gyara tsaron gidan ne ya kalli kokoko sai wa'azi sai ga la'ira ta zo masa wa ƙala faduri babai na بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هاي قرآني wannan haddan da ake neman ku yara ku yi muku amfani wata ran haka duk inda ka shiga za ka gama fita ce al'umma ce cikin halaka kai kana cikin ni'ima da ya kalli kurkukun ya ce oh wannan kamar maganan Allah faduri babbai na hun bisuri aka sanya ganuwa tsakaninsu faduri babbai na hun bisuri aka sa ganuwa ainihin eh, da aka shimfiɗa ko aka gina ganuwa aka sanya ganuwa dai bai so lahu babu ganuwa tana da ƙofa ai kaga nan yanzu muna cikin ganuwa ne ai go sai dai ga ƙofofi da yawa kurkuku ɗaya ne gaya a ce guda ɗaya mata guda ɗaya mu aka tattara aka zuba a zube kaga duriba bainana wa baina ahlul kharij su haza suru lahu babu wannan ga kofa ba ta da hufihin rahma nan ciki ba muna cikin rahama ba waje yan waje fa sa cikin azaba ko yanzu ko zaune kake a mota yanzu kana danne danne wallahi kana cikin azaba ba ka can ni'imar da muke sha a nan ko a ce maka misali ka zo karatun a amalin kulobe sai ka buge ka zauna wurin yan shayi daga nan ana tahira ana tahira kuna ta labari karshen ta sai an dauki lafi ka an ci ce Allahu akbar Allah ta kai lokaci yayi bari mu ji ayi Allah shin da ka tafi yan ciki yadda ka san suna cikin sune yan aljanna babu ba batinahu fi rahma kun ga yara ku duba yanzu idan kuka fita waje ko ka je gindin baranda kuka kama baske ko kuka tafi yawa ko ka kama hira kuna cikin halaka yan ciki yan aljanna yan waje kan yan halaka wata rana ana ce wata hikaya ce ta sami amma hudu ce amma ta yi kama da wani abu ran juma ne wani mahaukaci ke rufe masallacin juma ya rufe kofa ake yan ciki yan aljanna yan waje yan wuta an ta da kyama shirme shirme kaga irin wannan idan sa ake rubutawa tun da ba akwai littafi ba majani ne okala ha ne okala ul majani ne okala akwai littafi okala ul majani gashi mahaukaci ne da hankali sai dai mu ba mu amfanuwa da ilimi saboda wata sabga ta riga shi bai mai ne komai aka ce da kirkire da dariya to amma inda so ne wannan maganar mawukacin da sun rubuta ta tun da masallacin ya yi kama da fihin rahamati a batin fihin rama wa hu min qibal hil azab ta waje kuwa wata masifa ce to haka in ana karatu ga wasu sun shimfiɗa ma a waje suna tafi a tsayo a rasa lokacin da za a kina masu lokacin ana tsakiyar karatu wani ya sayo nama ya kawo a kawo shayi a zauna ana ta ana karatu a masallaci su gama cin nama su gama shan shayin kuma ya su zama suna ta ce har yanzu a ji a yi sallah a yi a lokaci a yi a yi lokaci a yi assalamu alaikum mana ai karatu bai karewa a yi sallah kawai karatu bai karewa an karɓi daga nan ku kulla an karshe ma su sallame ka tun da suke da masallacin ba su ɗanɗani daɗin imani ba irin wani ke ce kan duniya kenan za su mutu ba su san daɗin musulunci ba daɗin musulunci na ɗakin Allah sadaka lahu babu baqinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi ha azab a ikite ba su deno wa alima Allah Allah ya fani ma ra'aytu adam atayabu aisha minhu a lokacin da yake kurkuku nan ban ga wani mahaluki da ya fi shi daɗi rayuwa ba yadda yake faɗi da baki ba yana faɗi ne don ya fata wa maƙiya ba a'a shi da gaske daɗin yake ji hankalinsa kwanci bai da karar da tsakaninsa da aljanna su kashe shi ba su kashe shi ba su bar shi bautan Allah yake ƙara tunani yake a fako shi ya zo ya tsora bai da asara ajabul amril mu'min al'amru kulluhu khair aka yabo aisha min hukatu ma'a ka na fi tarifa da abun da yake cikinsa nan zai zaiqil aish kaga dai abinci ba a bashi na keke wurin kwanciya ga inda aka bashi wa khilasar rafahiyya wannan sabanin wadaka ko jin daɗi bal eh, zidduha ta kura mafa aka yi ma ne a tozar tashi a wulaƙan tashi wa ma'ama kana fihi min alhabsi tare da abin da yake ciki na farkokon wata hadini da barazana kashewa yau ko gobe wal irhaqi da matsatsi wa huwa a zalika bin na fi aisha ya fi dukkan mutane jin daɗi tunda Allah ya sauka masa da nutsuwa nutsuwa na addini al'ufu billah wa asharahuhum sadara ya fi su walwalan zuciya Allah ka babu imani saboda ya san Allah yana san Allah don haka nan ya samu wannan wa aqawahum qalban ita duk ya fi mu karfin zuciya wa asarrahum nafsan ransa ta fi ta kowa murna تلوغ نظرة النعيم in ka dubi ransa walwala take nazara irin ɗanyantaka na ni'ima ɗin nan ala wajahihi ko na nazaratun na'imi ala wajahihi wa kunna mun kasance idan shadda bin alkhawf su fa na wajen ko kuma a cikin wani wurin a tun da an tsare su tare amma ba tsaki ɗaya ba idan tsoro ya kai tsoro hankalinsa ya tashi daga gwamnatin lokacin da makiya Allah na lokacin din suka je su ga ibn taimiya an san gashi kawai sai hankalin kawai da dawo sai samu ne tsuwa sai ce kai a koma a ci gaba ga wannan can ma ishtadda bina al-khawf wa sa'ad minna adh-dhunub wa daqat bina al-ardu kafa tayi mana kunci a tainahu sai mu zo mu gan shi fama huwa illa an narahu ganin su kawai tun kafin yi mana magana wa nasma'u kalamahu mu ɗan wasu kalmomi daga gare shi fa ya zahabu zalika kullihi duk wannan sai tafi bayan kalibu in shirahan ya fita ya juya murna wa kowatan waya tsinan wata manina fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi kai tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tsinka yadda bayansa aljanna kafin su sadu da shi bayan Allah sun ga aljanna sun kafin a jikinta kamar yadda fa ba ko wanda ma yake kanshin aljanna shi hanki da hanki yake wa rabbil ka'aba ko wa rabbin nadar wallahi na rantsai da ubangijin ka'aba ko ubangijin nazarawa kanshin nan ina jin a bayan dutsen nan ga ƙanshin aljanna na ji kai baka ba daga nan ya ji mace kawai ya ciro takobinsa ya yadda gidan ya shiga faɗa haka daddafa shi a wurin ya mutu da haka nan wannan fasa buhana man ashada ibadahu sarki ya tabbatar wa wanda ya nuna wa bayansa jannatahu aljannata qabla liqa'ihi wa fataha lahum abwabaha ya buɗa masu ƙofofin aljanna fi daril amali tun anan gidan aiki tun wata bai kare ba ba sai wata ya kare ake albashi ba to bayan Allah ana nuna musu albashinsu su fara ma cin albashin tun kafin watan ya kare kuma ba nan sai suka yi ba rance ana biya shi ko wannan abin da aka musu kawai su sha abinsu su mora abinsu babban na lahira fi daril amali fa'atahum min rauhiha yazo musu daga kanshin aljanna wa nasimiha da iskar aljanna wa qibiha da kantinta mastafaraga quwahum li talabiha wanda ainihin ya istaf eh, suka cika ƙarfin su gaba ɗaya duk ƙarfinsu su sai da suka karar da shi wajen neman aljanna da suka fara aiki sai da suka ma dakushe suka durƙusa akan aiki ƙarfi ya ƙare akan aiki neman aljanna domin sun ɗanɗana ta sun gano ta sun je ta tiba mastafara ga kowahu litalabiha wal musabaqatu ilaiha nan suka fara gasa zuwa gare ta neman ta gadan gadan papa, wa kana ba'dul arifina wani daga cikin masana Allah ya kasance ya kolo lau alimal muluku wa abana ulmuluki wa abana ulmuluki ma nahnu fihi alaihi wani ke cewa ainihin daga cikin masana Allah wanda suka fara ɗanɗanan gardin Allah inda sarakuna sun san halin da muke ciki kaga karatun da muke yi inda Allah sa 'ya'ya' sarakuna da ministoci da sanatoci sun san da inda ake ɗanɗana a karatun nan ba za a bar mu yi karatun nan ba yadda su su bi sai da su fi shi ba za su bar mu a sai irin mu zauna da an sanya wa karatun ka'idoji da dokoki ba wanda zai yi sai mai shekara kaza sai mai kwali iri kaza ga ne, yanzu ko ba mai yi yanzu kana wannan karatun in da za ka ce wa masallaci sai da Allah zan zo in yi muku wannan karatun wani ke zo kan yana Allah da ka taimake mu ka ba mu rana daya kan masallatai yanzu ba yanzu an mafi yawa yanzu an ga masallako kaɗan ya rage wanda ba su yi sallah ba amma mafi yawa yanzu wajen takwas da kaza ɗin na dole ne sallah an wasu ga lokaci a banza malam ga lokaci a banza inda a ce maka ƴaƴan sarakuna sanatoci sanatocin nan gwamnonin nan masu mulkin nan dar haba malam da sun kwace masallatan nan sai zai ba su sani ba ba su ɗanɗane daɗin abun ba ko ya shigo ma ba abin da yana shigo zai fara shi ba yi sallah mu yi wajen tuwon mu ci ci kaga to daga zaran a yi sallah a yi to shi sa'an za a yi gida dole dama a ka'ida yanzu ba ka kafa wata bukka sai ka yi masa yi <laughs> dole sai da shanda ko zane ka zana yanzu ka zana zane sai an ce maka ina wurin kashi <laughs> Allah ya ji kan maliku a kwana uku shiga yake shiga bayi amma ya karasa kansa ce ka na yi asara kunya ta ishe ne duk kwana uku fasa na shiga bayi duk kwana uku ina zan sa fiska ta yaya zan yadda mutane su dinga kallo na a kwana uku sai na shiga bayi in ma ka gane ne ike so ike oho yanzu shiga bayi ma da kunya yanzu nan malam nura ya gyara buta fa ina ne yana kallon sa ana tsayawa kafin ga wajen rasulullah ya je ba yi bu ni ba ba ce ma ba an tafi wani lokaci ba gani ba san yi duba sai shiga ta nan sai kullo ta baya to malam nura mun ci mun sha mun yi wane ne an ce zaki mun sha zaki mun sha maiko ya za a yi ciki ya zama tsarkakakke kai ba zai iya yanzu nan za ka gama na iska ta fita ciki ya kulle wane ne ya kulle ciye ciye nyame nyame ya nyama wannan ya nyama wancan hmm? ina ta neman ka yanzu ka iso ko da shuru kai ka canza hular na kira suna ba baka amsa ba daga baya ka zo mai ce abin da yake <coughs> oh a fili yake abin da ke ce an san shi aya ce kulu wasu rabu wala ta sore ke kayan ka tashi cifa saura ka ce kai ma haka ce gaskiya ne in tafin ba an muka fara ke sai ya je ƙarshe a ɗebo ruwa a ƙara ka sha wannan ka sha fura ka sha wai ka ci waina ka sha nono ka sha wane ne hmm? kan kumbura haka dole mazaji kai ƙasa mazagi sai ita wandon mazaji shi dacewa ko na roban nan in kai kiba ba za a sani ba amma na maɓalli yanzu da asiri zai bayyana sheke rai ka ci ka yi irin cin annabawa ba sa ci sai yunwa ta ci ce tukuna to ya shi sai kuma sai ya ci kaɗan to da za ka yi haka za ka ga wannan hmm? suna ga za ka yi wasa ba rai an da sa ba ma likita a kusa yau duk sun koma gere suna nan suna jini sai ba wani alfa ba tsoron Allah ne kawai to tun da menene kana ce kana ce sai ran nan baka ce ba ba sai shi ke nan ba sai yunwa ta taso sai alfa ka riga ka saba shi ka yaye shi ne a hankali a hankali ka yaye shi ka riga ka hausan sama ba da ma ka faɗo ƙasa sai dai ka dinga sauwa yadda ka dinga sauwa a hankali a hankali a hankali za ka sauwa ƙasa ولو علم الملوك ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه إن دا فنصد أبن مكيكتنسا لكن دا لجال دون عليه دا فنيا كمو بالسيوفي ga dole irin karatun nan su za su su za su cika masallacin kafin a ce kobo masallaci ba ya ba وقال اخر masakinu ahlud duniya mutanen duniya matsiyata tare miskinai Karaju minha sun fita daga duniya ana ta mutuwa ana ta mutuwa ne mutane suna mutuwa ba san Allah ba sun fita duniya ba su ɗanɗani daɗin ta ba wa ma za ko aka yabu ma fiha ba ga bane da ko malami ne mutu sai ya mutu ya bar ya talatin da jikoki arba'in kuma ɗansa ɗaya darakta a wuri kaza ɗaya soja a wuri kaza ya bar kuɗi miliyan ɗari kaza gida kaza da shanu kaza da wane ne kaza an tarkata yana da tiriliyon ɗaya da rabi shi ɗai kabbara ne jin daɗi ne Kama ya ce duniya wannan ayyana ya ka yaro ka littafi kaza yana da ɗalibai kaza yana da menene kaza wannan bai sha daɗin duniya ba duk wa zai kullum maka da wannan dukiyar hmm? haka ce da mai magani kan da shanu ɗari a lamari ya fashi kullum hankalin kana kan wayan shanu wa ma za ku aka yaba ma fiha jama'a ku mukama Allah mu kuma mu wannan daɗin da ake bada labari wallahi gaskiya ne kila aka ce wa ma aka yabo ma fiha Allah ya gafarta mala menene ya fi daɗi a duniya qala mahabbatullahi ta'ala son Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'rifatuhu da sanin Allah ya fi komai daɗi daga nan wa zikiru sai an batansa da irin wannan zumuna yanzu muna iya kai sha biyu ba musamman kai sha biyu ba ba mu sani ba in dai wanda yake fahimtar abin da ake faɗi yana ganewa za a kai sha biyu bai san me ake ciki ba me ake ciki me ake ciki bai sani ba wanda ka ga abu ya da wanda amma kawo shi aka yi a su auna hau hada wa kala akhar ɗaya wani ke cewa idahu la tamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha taraban ce innahu lalle wallahi la tamurru bil qalbi la tamurru awqatun bil qalbi wasu lokuta suna wucewa a zuciya wasu lokuta wallahi suna wucewa a zuciya yar fiha karba zuciyar ainihin eh, tana rawa tana murna tana walwala a ciki daga lokaci kana cikin ɗakin wannan ka buɗo ka buɗo ka buɗo wani littafi naka wanda kafin dare da shekara sai gaji za ka eh, alhamdulillah ƙarshen ta ina gida ake sa laiɓo Mala lafiya mai lafiya ne littafi na ne shekara kaza na neman shi yanzu da ganshi dama kaza na ciki dama kaza na ciki wa qala akhar wani yace innahu latamurru bi awqatun wallahi wasu lokuta kan wuce min a aqulu inna in kana ahalul janna inda dan aljanna fi mithli hadha irin wannan dadi da nake ji haka yake ji innahu la fi aishin tayyib ko wannan kadai zai sa ne aljanna su fa abun Allah ya yarda akwai wanda yake roƙo Allah sun wane ne wane ne bunna ne din da yana roƙo Allah ne ya Allah cikin abu da nake roƙonka an ka karɓi na. ka yassare min a kabari in dinga na fila, ina jin daɗi in dai ka karɓe ni to abin da nake so ka sauƙaƙe min a lahira in dinga na na nafila tana jin daɗi fa mahabbatullahi son Allah ta'ala wa ma'arifatuhu wa dawamu zikirhi da dawwamar da ambatonsa wasukulu ilaihi da nitsuwa ga Allah wa tumaninatu ilaihi wa ifraduhu da kaɗe tashi bil hubbi wal khawfi da tsoron sa war raja'i da tsare wa tawakkuli alaihi wal mu'amala da mu'amala bi haisu yakunu huwa wahdahu al mustawli shi kaɗai yake da iko ala humumil abdi wa azamatihi da himma wa iradatihi huwa jannatul duniya wannan wai huwa jannatul duniya wannan shine aljannar duniya wannan na'imul ladhi la yashbihuhu na'imu shine ni'iman da wata ni'ima ba ta kama da ita ba wa huwa quwwatu aini muhibbina shine karfin ko qurratu ne yake masa quwwatu aini ina na da kada ko wannan ne ko wancan din kaje kada ko a wannan wa bil saidi ne sai gaje gaduwa amma ya san a can ina an gawa bilo sai an za ta da ƙoratu aini almuhibbina amma ko man ƙarfin ka murnan idon masu soyayya wa hayatul arifina wa innama tuqirru uyunu ka gan shi yazo aka idon duna su na yin murna tuqirru uyunuhum idan duna su kan yi sanyi da saurin ne ko qaratu a'ini innama uyunun nafi bi tala wa innama taqarru uyunun nafi idon mutane kan yi sanyi da Allah ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla faman qarrat 'aynuhu billahi duk wanda idon sa ya sanyi da Allah tun da ma'ana mun cikin sa ya fari eh farin ciki ainihin billahi qarrat bihi kullu aini ko ma zai ji daɗin sa duk wanda son Allah sa ya kai sa za ga kwa na san shi duk bayan Allah za su dinga san shi wa man lam taqarra billahi wanda duk bai ne so da Allah ba bai so Allah ba ta qatta annafsuhu ala dunya hasarati haransa za ta fatattake a duniya da bakin ciki wa innama yasduqu hadha man fi qalbihi hayatun na ga nan mu hakura nan yau sai a karba da hakuri eh ya kai shal takallam ya karbi qur'ani la ya'ti لأن لعل ما دخل بطمأنينة أو فعل ذنبا قبل ذلك هذا الذنب الذي ما تاب عنه لذلك يجعله حتى لا يتلذذ لأن الله حجب بينه وبينه ملك الذي يساعده قد بعد منه لكن أحيانا التائب من الذنب كمن لا ذنب له يحاول حتى يتوب إلى الله الله ينشئ له هذه الطوانين وهذه اللذة هذا يحدث كثيرا بكثير بكثير و أذكار وقراءة القرآن Thank حفظ من قراءة القرآن لكن ما بلغ مرتبة معرفة القرآن لو علم مرتبة القرآن لا يتلذذ يتلذذ بقراءته أكثر من كل شيء لكن هو ما فهم القرآن لعل بينه وبين القرآن هجاب ما عنده آلات فهم القرآن لو كان عنده آلات فهم القرآن مثل القرآن كأن الإنسان يفقه على إذا ضرب جاء بمكتبة درب واحد أكاد كتب فنون وكل فنها عدد كتبه ألف كتاب ألف كذا وألف كذا يأخذ كتابا واحدا يجده أجزاء هكذا القرآن كان لكن هو ما فهم هذا لعل حجب بينه وبين قلبه الذنوب لأن الله حرم القرآن على العاقل على العاقل آه، لأن الذنوب تحجب القرآن عن الإنسان لذلك يحاول حتى يترك آه، النذر المحرم والسماع الحرام والنطق بالحرام بهذا يكسل ويزيل عن ران عن قلبه لكن مشكلة الذي يصيبه معصية الله وعدم الفهم هناك الذي لا ولو لا يعصي الله هو لا يفهم ما يقرأه ما عنده آلات ما عنده لغة وما عنده آه، آلات معرفة القرآن هذا لابد له من الآلات ولو كان له الآلة يسمع ذلك هناك ذنوب ذنوب هي التي منعته حتى صد قلبه وطبعه لا يفهم الله الموفق نعم inda aka tashi layi na uku nam eh har yankewa ba yankewansa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفور عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين